karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na gana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo kan mitoci 19 kuma 22. Abdullahi Isa jama'a kamar da sake saduwa ga mahimman labaran duniya na wannan dare hukumar kula da shige da fice ta najeriya rishan Ilela kenan ke jihar Sokoto ta tabbatar da dawo da 'yan jamhuriyar Mali biyu zuwa kasar su yayin da jami'an kwastam na kasar Zambia a jihar Asabar suka sanar da kama wani ɗan kasar india da ya yi yunkurin safarar wasu tsabar kuɗi da zinari zuwa daular Larabawa a kasar Kenya kuma wani zaki ya kashe wata matashiya 'yar shekaru 14. sai ku gyara zama ga kuma labarin ma da tarayyar najeriya inda hukumar kula da shige da fice ta kasa rashin illela kenan da ke jihar sokoto ta tabbatar da mayar da 'yan kasar mali biyu zuwa gida ta hannun hukumar da ke kan iyaka ta illela shugaban hukumar tony akunime wanda ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a yau lahadi a abuja ya kara da cewa sun hada da maza 51 da mata 11 babban jami'in ya ce tawagar jami'ai takwas karkashin jagorancin mahmud sadiq ne suka raka 'yan kasar ta mali daga hedikwatar hukumar kula da shige da fice ta kasa da ke abuja zuwa kan iyaka ta illela da ke sakkwato a cikin motoci guda biyu an isar da su wannan yanki ne da misalin karfe takwas na dare a ranar juma'a kuma aka mika su ga hukumomi na jamhuriyar nijar adadin waɗanda suka mutu a wani haɗari ko ko rubuta wabbe nake ne mai hawa uku a unguwar ojodubai ga da ke legas a kudancin tarayya ta najeriya ya haura zuwa biyar yayin da aka bayyana cewa mutane ashirin ne aka garzaya da su asibiti waɗanda suka samu raunuka shugabar hukumar kai ɗokin gauga ta ƙasa a shiyar kudu maso yamma ibrahim faruloyi a safiyar lahadi ne ya bayyana ceto ya bayyana nasarar da jami'an suka samu na ceto mutane ashirin daga cikin waɗanda abin lamarin ya shafa abin takaici an gano gawakin mutane biyar waɗanda suka hada da mata uku da maza guda biyu a ƙasar kamar ƙungiyar farar hula ta cibiyar mandela ta sake yin kira ga hukumomin ƙasar na ganin sun ɗauki matakan da ya dace domin yaƙi da azabtar da kuma cin zarafin fararen hula a ofisoshin 'yan sanda da jami'an tsaro na jandarma kungiyar mai zaman kanta ta yi karin haske kan batun da ya shafi mutuwar arman nubuisi wani dan matashi dan shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda bayan an zarge shi da satar babur a garin yawunde 'yan sanda sun tsare shi fiye da makonni biyu a babban ofishin 'yan sanda mai lamba hudu da ke yawunde zargin cin zarafi da kuma keta hakokin bil'adama na daga cikin laifukan da ake zargin waɗannan 'yan sanda sai dai a cewar sakataren zartarwa na wannan cibiya ta mandela ta ƙasa da ƙasa 'yan sanda suna ɓoye gaskiya ta hanyar gaya wa mamacin cewa ya mutu ne a ɗakin da aka adana shi. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rafi jam'an kwasam na kasar zambia a jiya asabar sun kama wani dan kasar india da ya yi yunkurin safarar wasu tsabar kuɗi da zinari da yawan sai kai dalar amurka miliyan biyu ta babban filin jirgin saman kasar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ta sanar da cewa matashin mai shekaru 27 a duniya yana kan hanyarsa ta zuwa birnin dubai na kasar hadadin dole larabawa a filin jirgin sama na kenneth kawunda a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce an kama shi da tsabar kuɗi dalar amurka miliyan biyu da dubu ɗari da ashirin da wasu kaya kusan bakwai na abin da suke zargin zinari ne da aka kiyasta kuɗinsa a kan dala dubu ɗari biyar hotunan da kafafen yaɗa labarai na ƙasar ta zambia suka raba suna nuna tarin kuɗaɗe na dala amurka ɗari ɗari da aka aje tare da ɗaure a ɗaure kenan kuma aka cusa waɗannan kuɗaɗe a cikin wata bakar jaka gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta ce ta dakatar da jam'iyyar siyasar tsohon shugaban kasar joseph kabila kwanaki kaɗan bayan da jami'an tsaro suka kai samami a wasu gidajensa da kadarorinsa ma'aikata harkokin cikin gida ta kasar ta ce wannan shawarar ta biyo bayan turjiya da nuna isa daga kabila wanda ya mulki kasar tsawon shekaru 18 har zuwa shekarar 2019 wanda kuma ke ci gaba da zama shugaban jam'iyyar ta pprd kamar yadda sanarwa ta tabbatar sai dai babu wani martani daga jam'iyyar shugaban kasar na yanzu felix tshisekedi ya zargi kabilar shirya da hannu a tashe tashi hankula da kuma goyon bayan kawance na 'yan tawayen m23 akalla mutane biyu ne suka mutu a hararen da amurka ta kai cikin dare a birnin sana da kasar yemen da kewaye kamar yadda kafafen yada labarai da ke karkashin ikon 'yan tawayen uti suka tabbatar tashar talabijin ta almasira da ke samun goyon bayan iran ta bayyana cewa ma'aikatar lafiya ta 'yan tawayen ta ba da rahoton mutuwar mutane biyu tare da jikata wasu sha ɗaya a harin da amurka ta kai kan birnin na sana ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta sanar da cewa an kashe mutum ɗaya a yau lahadi a kudancin kasar lebanon sakamakon wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai masu duk da batun tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da kungiyar ta hezbollah babban mai shiga tsakani na katar a rikicin da ke tsakanin isra'ila da hamas ya bayyana takaicinsa zuwa kamfanin dillancin labaran faransa na afe bayan da aka gaza cimma wata sabuwar tattaunawa ta sulhu inda isra'ila ta koma tura sojojinta